بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na laraba domin ci gaba da karatu wannan littafi na usulul iman wanda yake shine yammaci na goma sha bakwai ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da uku ga watan uku a shekara ta da goma miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi a jiya mun tike a hadisin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi mana bayanin sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki daga cikin sifofin shi akwai al'adab ba al'ujub yadda na tuntuɓa harshe jiya ba al'ajab, wa in ta'ajab fa'adabun abin nan sabilahu fil bahari ajaban ba wadata ayin suna nuna sifofi bane a'a muna neman masdarin lafazin abin nan din ne inda ya karanta mazaranta hadisin ajiba rabbuna min qawmi ubangijinmu yayi mamaki na waɗansu mutane yuqaduna ila aljannati bisalasil ana jansu zuwa gidan aljanna da mari ake jansu da ankwa sai da aka sa musu ankwa kafin su kama hanyar gidan aljanna kullum an duk wata hanya da za ta kai su gidan wuta an datse ta an tare ta amma su ita suke bi sai da aka zalimi su ido tukuna kafin su kama hanyar gidan aljanna yanzu za mu tashi hadisi na gaba har ma muka karanta aya an kuma ta ba a jiya fadan Allah ta'ala bal ajibtu wa yaskharun a qira'ata hamza da aliyu kisai قال رحمه الله عز وجل وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحد أصبر على الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يؤافيهم ويرزقهم رواه البخاري hadisi ya kawo mu yanzu ga sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala shine sifa na asabar ubangiji Allah wakin sarki mai yawan hakuri ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba da wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari ma'ana Abdullah ibn Qais yana daga cikin jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tura su kasashe domin wani ita ce asalin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi tushen karantarwa yana garin Madina daga nan sai ya tura mutane in ba kuma ta ba ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah hakan nan ya tura mutane daban-daban zuwa garuruwa ya tura mu'az ibn jabal da dai sauran mutane haka hakan nan shi ma abu musa al-ashari yana daga cikin jakadun manzon allah sallallahu alaihi wa sallama قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتي الله تيرار أمين تي الله استبت أغريش ياتي ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله ما أحد وما أين أفرق حديث وما أحد يا ترى واون كنا نسخكم ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله yasma'uhu naku na kuma sami'ahu da sigatul madi ma ahadun asbara al'azan babu wani mutum guda da ya kai makwara hakuri ma'ana ya kai Allah ma asbara al'azan babu wani mutum da ya kai haƙuri na wata cuta sami'ahu da ya ji wannan cutar ya haƙura min Allah kamar Allah babu wani ahad sai amfani da lafazin ahad amma ka sai ce wani mutum amma ba wani wata alaba mutum bane laysa ka mithluhu shay laysa ka mithluhu shay wa huwa samiul basir lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kai Allah hakuri akan wata cutarwa da yaji duk yadda ka kai hakurinka da azage ka a aibanta ka ai gulma da kai hakurinka bai kai na Allah ta'ala ba domin yadda ona lahul da suna da'awar shi Allah ta'ala yana da ɗa kuma alhali ba shi da ɗa kaga dai yahudawa suka ce yana da ɗa suna ɗan uzairu nasara mushin da musulmi suka ce yana da ɗa sunan ɗan almasihu maguzan laraba suka ce yana da 'ya'ya suna 'ya'yan mata ne kuma mala'iku ne in ga iri daban-daban Allah ta'ala yake cewa qalatil yahudu uzairu بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله الله تعالى ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون هكذا الله تعالى يكتوى وجعلوا له من عباده جزءا وانا نكافر suka sanya ma Allah ta'ala wani yanki na bayansa wajen alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inasan a shahidu khalqahum wai sun taba ganin halittar su ne akwai wanda taba ganin halittar mala'ika da cikar halittarsa suna nan aka halice su a shahidu khalqahum sun halarci lokacin da Allah ya halice su ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan shaida da suka bayar kuma za a tambaye su dan me suke wannan magana domin sun yi katsalanda Allah ta'ala ya saukar da sura yace qul huwallahu ahad Allahu samad as-samadu shine dukkan wanda ake nufata da dukkanin bukatu wanda ake nufata da dukkan bukata duk wata bukata da mutum yake da babu wani wanda zai nufata sai Allah ta'ala shine as-samad shi as-samadu din lam yalid bai haifa ba walam yulad kuma ba haife shi ba walam yakul kufuwan ahad babu wani wanda yake irin shi subhanahu wa ta'ala haka ya tambaye su ya ce anna yakunu lahu waladun ta kulla takul lahu ba ya za a ce Allah yana da ɗa alhali ba shi da mata kaga wannan lissafi ne da har ka kai karshen shi babu wani sakamako da za ka fitar sai dai na cewar tabbas ba shi da ɗa domin an taɓa yin ɗa ba mata haka fa aljanu suka faɗa suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada lokacin da imani ya shige su imani ya shige su suka kwankwaɗi asalin aƙida ingantacciya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هكا سكتنك بيان أنصر توحيدي بيش جيسو kuma bayanin su shine suratul ahqaf ce magana wa idza sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana to ga wannan akwai sifa ta hakuri da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ta kanshi da shi duk wata sifa da zamu karanta ta Allah ta'ala babu wani wanda babu wata halitta da take tarayya da Allah ta'ala a wannan sifar irin na halitta shi daban irin nashi daban saboda Allah ta'ala ce laisa kamithlihi shay sai kuma yace huwa samiul basir kada mutum ya zo ya goge ma Allah ta'ala dukkanin sifofinsa wannan shine asalin at tawhid wanda yake shugabanni akan wannan sune mu'tazilawa ba sai yadda Allah yana da kowace sifa ba kun gano wannan yan uwansu kuma a sha'ira suka zo suka ware sifofi guda bakwai suka ce su kaɗai suka yadda da Allah ta'ala yana da su sauran kuma ba su yadda da su ba kun gano wannan da kyau kisa za ka ga da yawa idan suna fassarawa wa yuhazzirukum Allahu nafsa sai ka san Allah yana tsoratar da ku zatin shi su bu su yadda su fassara nafsu da kanshi ba Allah yana tsoratar da ku zatin sa to an taba zati ba shi da sifa ba zai yi ba shi sa shekul islam ibn taymiya yake da littafi ma ya faɗa cikin ta da muriya ma yuqalu fi sifat yuqalu fi zat wa ma yuqalu fi zat yuqalu fi sifat kuma duk wanda ya ce babu zati to haka yanzu ya kamanta Allah da babu ko ba kai ke ba babu ita ce babu ita ne sufa babu babu kun gano wannan da ke ko amma inda ka ce baya sama baya ƙasa shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba kaza ba ka gama kore komai to sakamakon zai nuna maka babu ne Allah ta'ala ya sauwake kuma mu kuma ta ba mun faɗa cewar korewa tsalla ba yabo ba ce wai kawai ka kore ka ce baya kaza baya kaza ba tare da ka hararo kishiyar wannan sifa ta kamala ba wannan ba yabo ba ne ubayyilatun la yaghdiruna na zimmatin wala nan wala ya zulmuna nasa habbata khardalin yace yar ƙabila ce la yaghdiruna na zimmatin ba sa iya warware alƙawari ba sa warware alƙawari asali in ka ce ma mutum ba warware alkawali ba za ka tsammanin yana cika alkawali ba ne a'a su ba sa warware alkawali ne saboda ba su da karfi wala na nasa habbata khardalin ba sa zaluntar mutane kome kome kankanta abu saboda ne ba su da karfin da za su iya kare kansu kaga anan kore musu da ake ba wai an yabe su bane a'a zamban su ake Allah ya sauke wani wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه كو إن الله يحب فلانا فأحبه ناكو يجي karatun abin nan na farko ko na biyu ya faɗa na biyu na farko wani da ke cikin bukhari ce fa yuhibbu jibril ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض wannan hadisi akwai maganganu da yawa akan nusk nashi akan harufan nashi sauraka da na tashi sai na koma asalin sahih bukhari din sai na kwafo mana yadda nuska take a cikin bukhari saboda sabanin kwafi na littafin da aka dinga yi ya fita hannun mutane da yawa wannan ya kwafa wannan ya kwafa wannan ya kwafa har ya zama nusak din wasu harufa suna faduwa ba a same su ba kun gano wannan to ba sai a koma tushen maganin ba yawwa imam bukhari ya kawo wani hadisi a cikin kitabu tauhid babu kalamin lahi azza wa jalla li jibril wa ana ابي hurairah radiyallahu anhu qala kuma dai bukhari yana da ruwayar hadisi da zaba hurera Allah ta'ala ya da shi qala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka idza ahabba abdan idan ya so bawa ya Allah ka so mu a ga yanzu akwai sifa ta kenan Allah yana da sifa ta almahabba ta so inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahirin iza habba abdan idan Allah ta'ala ya so bawa nada jibrila sai Allah ya kira mala'ika jibrilu ya ce da hi inna Allah a ahabba fulanan fa ahibba nuskar da ke cikin bukhari kenan lalle Allah ya so wani shine fulan Allah ya so wani fa ahibbahu ka shi kai wa kenan kai jibrilu fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibril ya so wannan bawan Allah da Allah ya ce kaso so shi summa yunadi jibril fi sama sannan sai mala'ika ya yi kira a sama inna allaha kada ahabba fulanan ya shelanta ma halittun da ke sama wanda yake in ba manta ba a je mun karanta hadisi yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gani yana cewa a sama babu wurin da yatsu hudu na dan hudun ka za su samu wuri ba tare da mala'ika yana jira a wurin ba kun gano wannan da aka haka ne alƙwati sama'u din saman ta yi ruri sai mala'ika jibril ya kira waɗannan mala'iku ya ce da su inna Allah qad ahabba fulanan lalle Allah hakika ya so wani fa ahibbuhu kuma ku so shi kun fahimci wannan fa yuhibbuhu ahlus sama sai waɗanda ke sama su ma su so wannan bawan Allah wa yudau lahu alqabul fil ard sai Allah ta'ala ya sanya ma wannan bawan Allah karbuwa a ƙasa kowa sai ya ji yana son shi saboda Allah ya so shi mala'ika jibrilu ya so shi sauran halittu gaba ɗaya sun so shi sai Allah ta'ala ya sako san shi kuma ga cikin bayansa a ruwayar imam ahmad bin hanbal da ya kawo wannan a cikin musulman sai ya ce wannan shi ne faɗin Allah ta'ala innal na amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda innal na amanu wa aminu salihati abubuwa nawa kenan biyu al'iman da al'amalu salih shi al'amalu salih shari'i biyu ne da shi rukuni biyu ke da shi ya zamana aikin kayi shi don Allah nan kun ga an subanta al'amalu din da ne da as-salih ba kawai an ce aiki an yi shiru ba shar'i na farko ya zama na kai shi domin Allah shar'i na biyu ya zama na Allah da manzo ne suka saka kai shikenan idan kai shi domin Allah ba Allah da manzo ne suka saka kai ba kai aikin baban jiwa kun gane wannan idan kai shi idan Allah da manzo suka saka kai sai kai ba don Allah ba shi ma kai aikin baban jiwa shi Allah ta'ala ya ce amilatun nasiba ta yi aiki ta gaji bayan an gaji sai me sai hutu sai Allah ya ce tasla naran hamiya za ta ƙonu a wuta mai tsananin zafi saboda ta yi aikin da ba shi aka sata ba duk aikin da za a baka shi ko za a sa ya yi waɗannan su ne guda biyu ya zama na kai shi domin Allah sannan ya zama na kuma abin nan Allah da manzo ne suka saka duk ta domin Allah idan ba Allah da manzo ne suka saka wa aikin ba zai yi ba domin ba haka ba kiristanci da suka kirista da suka kirkiro ruhubaniyanci ai da sun samu ladan Allah ta'ala cewa rahabaniyata ta da ruha ruhubaniyanci su suka kirkire ta ma tabna ha alaihim ba mu sa su muka ce su yi ba me yasa suka yi ta illa ga ridwan Allah wai dan neman yarda Allah yasa suka yi ta kaga wannan sun yi domin domin wa domin Allah amma ba a sa su su yi ba sai Allah ta'ala ce famara awa haka ha, ba su kiyaye ka'idojin da suka dora wa rubaniyancin ba hakikanin kiyaye shi domin wannan ita ce wannan shine babban tambari na bid'a duk wani a mutum da ya kirkiro wata bid'a ba za ka ga ta hakkin ta ba kullum yana yin abin abun na damun shi dan yana ganin shi dai da ma za a haƙura bana dai kan ta ya dan huta eh saboda an haɗu da economic crisis da sauransu haka tsoraka abin da ake bukata ya zama na Allah ya sa ka yi ya zama na kuma domin Allah Kai. in ba haka ba aikin ka batacce ne bai zama al'amalu salihi ba ko da ya zama al'amal bai zama salihi ba da Allah ta'ala ya ce wannan shine abin nan Abu Hurairah ya ce ku karanta in kun ga dama in kun so innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu rahma rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya ko bai yana son shi saboda in kana son maganin mahabba ne ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka samu muhabba ba shi gaba kana cewa mutane su abubuwan da ba shi aka saka ba su a gari a wani hadisi akwai abubuwa masu tarin yawa abu na farko dai ubangiji Allah ta'ala ya tabbata ma kanshi sifa ta al-muhabba manzo Allah sallallahu ya tabbatar mishi sannan mun karanta ayoyi da suke magana akan haka sannan kuma soyayya fata ta gangaro ne daga Allah daga Allah take sai mala'ika jibrilu sai sauran mala'iku sai Allah ta'ala ya sanya soyayya a cikin bayansa yo idan dubun duba idan mutum dubu suka ce ba sa son ka nawa suka rage a ciki in an cire mutum dubu da ba sa son ka saura nawa eh yo dan mutane gaba ɗaya sun ce ba sa son ka dubu mala'iku gaba ɗayan su fa wanda muka karanta ji aqati sama sama ta girgiza ta yi ruri wa huqalaha anta ya cancanci ta hakan don babu wani wuri da ya za ka iya zuba yatsu hudu ba ce akwai mala'ika a wurin yana sujada a gane wannan da ke ko saboda ka bi Allah bi manzan Allah sallallahu ta'ala kar ka tsaya kana kiran mutane ko su zoka ko su bika ko su yi naka za ka bata kanka lokaci za ka bata musu lokaci وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة يا لكم إيه؟ تناقض شيء وعن جرير بن عبد الله البجلي حديثي دغ جرير بن عبد الله البجلي وكنا وانا بارك الله فيك رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وانا شنو جرير da ibn abido yake cewa qul yatajalla Allahu li khalqi jaharatan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير أما قال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وانا شيني جرير aga a da ka'idojin aka bayar yanzu an samu fassarar bakin kenan kun fahimci wannan mun sha maimaitawa su ahalus sunna dalilan qur'ani da hadisan qur'ani da hadan su ne dalilan su ba wai zuwa suke su kirkiri ibadar ba sai zo suna neman mata dalili ta ƙarfi da yaji ta yadda ka san mutumin da ruwa iciyo shi in aka miƙa mai takobi sai ya kama kun fahimci wannan da kyau ku duk wani da ya kirkiro wata barna za a kullum neman mata dalili yake dalilin bara daban na bara wacin daban na kowace shekara daban amma da zara an tambaye ka me dalilin azumi za ka ga ayoyi da hadisai wata tana riga wata fita يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بني الإسلام على خمس أتكي صوم رمضان قال فأخبرني عن الإسلام قال أبن أن تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصوم رمضان قاعد دليلين أما الأيام كو سولا جزارة أنت ليك زيك أنا لا يسوي كي كون دوة أكيدة هكذا تكي ما تشير أكيدة تكي hadisi daga jarir ibn abdullah al-bujali Allah ta'ala ya je da shi qala yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance a zazzaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban makaranta kenan haka zaka ji suna faɗa wannan sai dai ka faɗa ka ce radiyallahu amma wannan ya huce ka a ina ka ce kunna julusa ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam ina ai sai su sai karanta A kan abin da ya faɗa Allah kuwa ai ba zai ka ce kunna julusan ba ko ya kazatan ne <laughs> kai wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi gwagwarmaya saboda haka in ka kallaci abubuwan da Allah ya sakan ka musu da shi gani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gaban shi yana karɓan karatu bakin shi da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayar fa yanzu yanzu ta baro al'arshi yanzu yanzu nan ayar ta baro al'arshi ga ta a bakin shi yana karanta ta mala kai ku yanzu da baro al'arshi kan ayi da baro wata al'arshi ya kasa an jima to shi wannan ayar ya watakila yana cikin mutum na uku da suka karanta ta mutum ma'ana daga manzo Allah sallam sai wani sai shi kenan ko ma daga manzo Allah sai shi kasan wannan ba karamar daraja ba ce wannan ba karamar falala ba ce shi yasa bayan Allah na gari suke cewa na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wannan shine kawai ba abin da zaka iya yi in ba wannan ka faɗa ba su dai kai yan aljanna ne ka so baka so ba yan aljanna ne in za ka kwana kana haushi domin wannan wata ya faɗo ya san me kake yi eh bai san me kake yi ba haka Allah ta'ala ya faɗa yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowannen su Allah ne alƙawarin aljanna shi sai ibn hazm yace sahabban manzo Allah kabdin su yan aljanna ne an gama wannan magana sai aiwata kuma kenan an gama duk yan aljanna ne kawai aljanna wani ta fita wani wannan ko dama manzanni ma haka suke tilkar rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah hatta cikin ulul azmi min ar-rusuli su ma wasu sun fosu kun fahimci wannan da ke? haka haka rayuwa take hatta cikin kuma wasu sun fosu haka Allah ta'ala ya faɗa ce mun daga falala wasu akan wasu wannan kuma me aibu a ciki babu wani aibu akan wannan yace mun zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallama iz nazara ila al-qamari sai ma'aikin Allah ya kallaci wata lailatul badri a ranar ta goma sha hudu ga wata ya kake ganin watan yake ranar goma sha hudu ya cika tangararan sama da rana ɗaya ga wata rana ɗaya ga wata sai ya kira alhilal da rana ta biyu ana kiran shi hilal domin eh, yuhallu fi ru'yatihi ana ɗaga murya lokacin da aka shi na ta yi ga shi can sama da waya can ƙasa da ita dama da wancan reshen ko ba ka ake nuna shi ba yawwa rana ta uku malaman loga sun yi sabani za a kira shi wata hilal ko za a kira shi kamar kun bai ci wannan amma ranar goma sha hudu ga wata wata ya cika kana cikin ɗakin ka sai ka ce ga hijab annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya amfani da wannan damar ya ce innakum satarauna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku tarauna wanda fi'ili ne fi'ili ne mudari me ina fa'il ɗinsa wawul jama'a shine fa'il ɗinsa ga maf'ulun bihin na rabbakum za ku ga ubangijinku sai daga wanda ya ce satarauna amara rabbikum kaga yanzu ya sa wata magana a cikin maganganun ya sa wata magana tsakanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna jin tsoro ko da shiga cikin fa badalal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum innakum satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna hadhal qamar kamar yadda kuke ganin wannan watan annan me ake kamantawa gani ake kamantawa ba abin da ake gani ba kamar yadda kuke ganin wannan watan na dama da ke baya matse ka amma rana ɗaya ga wata fa sai ka yana cewa do Allah dan matsa min ko ba haka ba do Allah dan matsa min to amma wannan za ku ga Allah ta'ala babu wani wanda zaka ce ya tushe maka kamar yadda kake ganin ranar 14 ga wata kana kwance zaka ga ga watan nan babu wani abu babu wani da ya tsaya maka a gaba ko mutum ya tsaya a gaba watan ya yi sama da shi kun gane wannan da kyau ko ma'aikin Allah ya fassara ce la ba mu na fi ru'yatihi ba kuwa cin kusar juna wurin ganin shi ba kuwa matsi tsaniya wurin ganin shi ga dalilan da zai sa ku ga Allah fa sai mustata'atum Allah tughlabu idan kun samu ikon kada ku bari a rinjaye ku a ku karfin ku ala salatin qabla tulu'i shamsi akun ku idar da sallah ku yi sallah kafin rana ta hudu wata sallah kenan eh sallah asubahi kenan wa qabala ghurubiha haka nan kafin rana ta faɗi wa sallah kenan sallar la'asar faf'alu to ku kokari ku yi domin waɗannan salloli guda biyu manya manya ne a cikin salloli isa kake gani fassarar hafizu Allah salawati wa salatu wusufa maganganun sun kasu da yawa akan waɗannan ba na samu hadisi garau da ya nuna sallar la'asar bane domin waɗannan salloli guda biyu sune salloli da mala'iku suke karɓan aiki kun fahimci wannan masu aikin rana suke mun baro su suna sallah wata sallah kenan sallar la'asar masu aikin dare suke mun je mun same su suna sallah wata sallah sallar la'asar sun gama aikin dare za su kuma suke mun baro su suna sallah wata sallah sallar asuba ka sallolin guda biyu suna da muhimmanci sosai da sosai suna da falala sosai da sosai faf'alu ku aikata sun makara sannan abu huraira ya karanta ko manzan sallallahu ya karanta wa sabbe bihamdi rabbika kayi tasbihi kana mai gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta hudu wa qabla ghurubiha hakan nan kafin rana ta faɗi mun samu sallah guda nawa kenan biyu sallar magariba a bana sallar la'asar da kuma sallar asubahi gaba kaɗan a cikin ayar fa wa min ana illaili a tsakiyar dare fa fasabbih kai tasbihi a cikin dare wata sallah kenan magariba da isha masa masalloli ne kenan hudu wa aqrafan nahar hakan nan a gefe na yini wata sallah kenan azhar la'allaka tarda domin wannan zai sa a yarda da kai wani yana cikin sifa na ayyukan da mutum ke yi na a yarda da shi an samu salloli guda nawa kenan guda biyar wani hadisin rawahul jama'a kaga anan wani hadisi ya tabbatar mana da cewa rana tashi alkiyama akwai falala mai girman gaske ita ce ta ganin ubangiji ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su domin akwai waɗanda ba za su ga Allah ba Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun waɗannan dangane da ubangijin su ranar alkiyama mahjubun an sha makance su ba za su ga Allah ba to waɗanda ba su wofa za su ga Allah kenan domin idan waɗanda ba su ba ba za su ga Allah ba to me bambancin su babu kenan mana aya ɗaya kenan daga cikin ayoyin da suke nuna lalle ilalla za a ga Allah ranar tashi alkiyama haka na faɗan Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada ma ki Allah ya ce alhusna ita ce aljanna ziyada din ita ce ganin ubangiji rana tashi alkiyama aya ta nau kenan Allah ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum yana tabbata a gare su ma ya sha'una fiha duk abin da suke so a cikin aljanna waladaina mazid kuma muna da ƙari akan wancan ƙarin shine ganin Allah ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su wannan ita ce mazhabi na ahlus sunna tsantsa kan cewa ranar alkiyama za a ga Allah shine kuma mazhabi tsaka tsakiya la faridun wala dikir imana eh, awanun bayyana zalik kenan waga zalika da annakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida su tsakatsaki ɗaya bangaren su ne abin nan mutanen jiham yasa yake wa kada yunkirul jahami hadha aljahami shine wanda ke bin mazhabin jiham ibn safwan malamin jiham ibn safwan shine ja'ad bin dirham shi ja'ad bin dirham din wannan tintirin bai hudi ne kamar yadda ka san abdullahi ibn saba wanda kwancin addinin shi'a ya kyankyashe ta da yawa daga cikin littafan shi'a sun nuna wannan ba yahudi ne sai ranar da suka ce ba haka bane a fito da bayani an kuma sun yi shiru kenan. eh in suka ce ba haka bane ba sai a fito da littafan shi'a da suka nuna haka an kuma suka yi shiru to kenan. to shi ja'ad bin dirham shine wanda ya kirkiri addinin yahudi abin nan addinin jihar bin safwan shi sunan shi bai bayyana ba amma jahan bin safwan shine abin da jahan bin safwan shine wanda ya dauki nauyin yada aqida sosai da sosai ta shiga cikin mutane har ake nasaba al'umma zuwa gare ta ake cewa aljahani kun gane su aqida su da mu'tazilawa gaba daya ba za a ga Allah ta'ala ba la fi duniya wala fil akhirah ba za a ga Allah ta'ala ba hakan nan ma mabiya addinin shi'a su ma suna da wannan aqidar na karanta wani kolum na wani dan shi a jarida al-mizan yake maganar cewar ba za a ga Allah ba yake kawo dalili ana ganin abin da ake gani ne abin da kake gani kana gani shi ne idan yana da zati shi kuma Allah ta'ala ba shi da zati kun ji ta inda ya biyo ba wai dalili ba ne ya kore mutumin da yake da irin wannan ban kaurar me zaka ce da shi sai na ce to amma ana ganin haske haske yana da zati kama haske ba a ganin shi ana ganin duhu yana da zafi kun bai wannan da kyau saboda haka mutum sai kwankwaɗe da shi a da ingantacciya sosai da sosai tsaf su waɗancan ma'utazilawa waɗanda ba su yarda da ganin Allah ta'ala ba ranar tashi alkiyama sun ce Allah ta'ala ya ce da annabi Musa alaihi salatu lokacin da ya nemi ya gan shi ya ce innaka lantarani ne. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا المهم الله تعالى يا أم بين لفظ لن لن تراني لن كما تنا بعد معنى حرف نفي والتأبيد wannan kuma ƙarya ne abin da ya zama ce ƙarya ne az shari shi kadai ne wanda ya dauki nauyin yada wannan aƙida amma malaman lugha wanda suka fice a lugha ba su san cewar lan ba a sani a lugha cewar lan tana ba da ma'anar harfin ta'abir ba sai zuwan zamakshari jarullah wanda ke da littafin al kun fahimci da ke ko wanda ke littafin nan Allah ta'ala ya kiyaye sosai da sosai ba a ba ɗalibi ɗan mai dabo-dabo a ilimi a cewa ya karanta littafin ko ma ise shi kun fahimci wannan ko li'iraji kake so ko me kake so a littafi akwai littafi da suke wannan kai dai almuhim koyi na ka a wurin ahlus sunna shikenan amma in dai ba haka ba to lallai za a kai ka a baro za mu karanta maganganu guda biyu daga cikin maganganun malaman lugha akan abin da ya shafi lan magana ta farko ce ta ibn hisham al-misri wanda yake ibn khaldun yake cewa Mazinna zinna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara bi misra alimun lahu ibn hisham an hamin sibawayhi in ji ibn khaldun yake cewa ma wa nahnu bil maghrib ba mu gushe ba muna maghrib yankin andalus nasma'u muna jin bayani yana zuwa mana annahu dhahara bi misra alimun bil cewar an samu wani malamin larabci ya bayyana a ƙasar masar yuqal lahu ibn hisham ana kiran shi ibn hisham shi wannan mutumin da ake bamu labarin shi an hamin sibawaihi ya fi sibawaihi sanin nahwu kun fahimci wannan yana da littafin shi qatarun nada kun yi gaggawa sai izo in sharhin littafin da karan kanshi ya sanya mai ƙatorin nada wa bollo sada shi asalin ƙatorin nada ɗin ba shi da yawa kasa da awa ɗaya na karance shi kun gano wannan da ke ko zo ime sharhi sharhin zai ta sama wannan haka ya dangana da irin nuska da kake rita da kuma aikin da ake da shi shi i sharhin da kan shi balle ga zo ka ce ga abin da malam yake nufi kun gano wannan yake cewa walan ita kuma lan harfun yufidun nafi harafi ne da yake fa'idantar da nafi wal istiqbal da abin da zai zo nan gaba bil ittifaq wani ittifaqi ne akan wannan wala yaktabi ta'bidan baya bada ma'anar har abada eh wala yaktabi ta'bidan baya bada ma'anar har abada bil ittifaq wannan shine abin da yake ittifaqi ne akan wannan cewar lan ba ta ba da ma'anar nafiyu litta'abi kun gane wannan sai kuma gogon wa kenan ah, ibn malik yanzu sibohi aka ce kawo littafin sibohi ba an hada gada yake ba alkitabu sai ibn abin nan sai ibn malik wanda ke da littafi alkafiyatu shafiya tana da kimanin baiti dubu uku abin da isama sai ya ga ɗalibai ba su da himma himma ta ragu sai ya rage ya dawo da baitocin dubu ɗaya ita ce alfiyatu bin da kuke da ita a hannu kisa ake kiranta khulasa marahin ɗin wancan littafin aka yi to a cikin shafi shafiya ɗin yake cewa wa man na nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu dud wa siwahu fa'duda yace wa man na nafaya bilan mu'abbada duk wanda yake ganin nafayu da lan nafayu ne na har abada fa qawluhu urdud magana shi iwatsi da ita ba haka bane haka ya fada urdud iwatsi da ita wasiwahu sabanin wannan magana tashi fa abuda ita za karfafa da karfin dalili kun fahimci wannan da kyau ko yawwa to haka waɗannan malamai guda biyu a fagen nahawu fitattun malamai ne ba yan yan abin nan bane yan kama wuri zauna bane a cikin harkar larabci din suka ce idan kuka ce lan tana bada ma'ana na sai har abada za ku amsa tambayoyi akwai tambayoyin da ba za ku iya amsa su ba domin Allah ta'ala yana cewa walan yatamannahu abadan ga lan ga kuma abadan ka ji zama akwai tikrar kenan da yake kuma qur'ani ku tikrar a ciki Allah ta'ala yana cewa walan tuflihu idan abadan galan ga kuma abadan to an ka ce ta tufidu li ta'zib yanzu ka tuntu qur'ani da maimai kenan wa ya saka wa ya gaya maka wannan kuma yaji wannan yan uwa na ɗaliban ilimi abinda ake nuna musu dalilin da ake nuna musu nan lan tana nuna har abada shine faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara fa in lam taf'alu wannan ayar ita ta nuna har abada ko ayar da ke cikin suratul isra wace ce ta nuna har abada قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقول أنا كبتنا إيه نعم kun gane magana da kyau ko saboda haka abinda malaman nahawu fitattu wanda yake ba 'yan kama wuri zauna bane a cikin nahawu suka faɗa kenan daga wannan magana ta zo da suka da da ita ne shi zamakshari shi kadai ne wanda ya dinga rura wutar rikicin akan ita ya makale yace ba za a ga Allah ba a ranar tashin alkiyama saboda Allah ta'ala ya ce lan tarani shikenan akan wannan jumlar ya magana ya shiga ya fita ya shiga ya fita abin da zamakshari yana da kwakyara mai yawan gaske a cikin tafsirinsa za ka iya cewa fiye kullu shay'in illa tafsir in ma halin irabin kake so dai in ma ya zame maka dole ka dai karatu gaban ahlus sunna shine garo kawai ka huta me za ka karanta karka ji cewa wai na hau ba a kai ina wai karatu a ciki je ka yi gaban ahlus sunna shine sai wannan kenan wanda suka ce ba za a ga Allah ta'ala ba har abada la fi duniya wa la fil akhirah sai kuma yan uwansu daidai wa daida kishiyoyinsu su kuma me kenan ma'ana za a gani a duniya za a gani a lahira kun gane waɗannan ko yawwa waɗannan su ne kiristocin da Allah ya jarraba al'ummar musulmai da su sufaye eh kasan ga kallaci kirsa ga kallaci sufanci zai ga bambancin da kaɗan ne an ga kallaci shi'a ga kallaci yahudanci sai ga bambancin kaɗan ne in akwai su yahudawa abin nan kirsa suna ganin za a ga Allah ta'ala duniya da lahira abin nan yau abin nan sufaye shi za ka gani dai mutum yi mafarki ya ciya ga Allah kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya kiyaye nan wuraren duk abin ba su zo ba Allah ya tsaye can inna abin yake amma wannan akida ta iso Najeriya mutum yi mafarki ya ciya ga Allah ya haɗu da shi wani abu ma ya ce abin da a farar takarda aka bashi ko a farin kyalle ko a farin menene a ga irin waɗannan abubuwa duk mai da'awar za a ga Allah duniya da lahira ne kun fahimci wannan abin nan dalili na biyu da waɗanda suke kafa hujja da eh, ba za ga Allah ta'ala bai tace a ke cikin suratul an'am la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa latif al khabir me jumla ta yi amfani da shi ayar al idrak in an ce al idrak shine ka ga abu gaba ɗayan shi kaf ɗin shi shine Allah ta'ala ce la tudriku al absar ba a ganin shi kaf domin wala ya shauko na shay'in min ilmihi illa ma sha sai abin da Allah ta'ala ya ga dama wannan kuma fi duniya wal akhirah abin nan fil hatta fil akhirah din babu wanda zai ce ya ga Allah ta'ala ganin shi baki ɗayan shi saboda a mazhabin na Aisha radiyallahu anha take cewa hatta ranar mi'raji ma'aikin Allah tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ta'ala ba a tafiya da yi al-mi'raj wanda muke karatu da su a cikin usulus sunna sun san wannan to wannan da su ne maganganu guda biyu da al ifrad da at-tafrid wannan suka ce ba za a gani ba kwata-kwata waɗannan suka ce kuma za a gani kwata-kwata hisa suka ce hisa wasan suka nace akan Allah ta'ala yana ko ina saboda suka ce maka yana sama sai kuma gobe suka ce maka sun ga Allah zaka ce an yi mai da ku ne ka gane ko yanzu ka ce maka yana ko ina saboda Allah ya sauki Allah ya sauki ka kake ganin ahalu sunna suka tsaya tsayin daka suke bayani kan wannan aqida ce daga cikin aqidu na sunna cewa za a ga Allah ta'ala ayoyi kuma sun tabbatar da wannan Allah ta'ala yana ta wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira dukkan malaman larabci sun san idan idan annaburu ya ta'addi da ila yana nuna gani kun gane wannan da kyau ko in ya ta'addi da ila yana nufin gani ne sabani ya ta'addi da fi da sauransu ko kuma ya zo babu ko ɗaya ah, shakul sana bin sai yake cewa a cikin lamiyar sa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum وعن ta هريره رضي الله عنه inna ان الله تبارك Ta'ala قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'aza bi la'u'izanna wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi mu'min yakrahu al-mauta wa akrahu masa'ata rawahu al-bukhari رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال حديث ابا هريره Allah ta'ala iya yadda da shi ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala qal lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wani hadisi kenan hadisi kudusi man zama ala hadisul kudusi ya gurano kenan guda biyu da na farko da wannan Allah maɗaukin sarki ya ce man dukkan wanda domin man ismu shart ne yufidul umum domin yana cikin al'asma'ul mubahama da al'asma'ul shart da asma'ul mausula duk asma'ul ne mubahama man dukkan wanda adali waliyan yayi gaba yayi adawa yayi kiyayya da waliyi na faqad azantuhu bil harb to haƙiƙa na shelanta ma wannan mutumin da yaƙi za mu gwabza ni da shi subhanahu wa ta'ala waye da iya yaƙi da Allah Hmm? Allah ya sauwake ɗazan za ka lissafa wannan shine na biyu na wanda Allah maɗaukakin sarki ya mai irin wannan shelar maci riba abin nan Allah ta'ala yana cewa fa'azanu bi harbin min Allahi wa rasuli Allah ya sauwake man adali waliyan dukkan wanda ya kiyayya da waliyina ma'ana ya nuna Allah ta'ala yana da waliyi kun gano wannan waliyan Allah ta'ala sharuɗa biyu suke da shi in dai waliyan na Allah ne shi al al’iman wa taqwa kamar yadda aya da ke cikin suratu yunus ta magana kullum gugun lura halin suna ba sa nesa da ƙur'ani. Shi ne dalilansu ƙur'ani da tsabtatattun hadisai Allah ta'ala yana cewa ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara inna ya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su kasan duk wanda zai mutu yana tsoron mai zai je iriska mala'iku suna ce da su Allah ta khafu wala ta hazanu kar ku ji tsoro hanya a gyara take kar ku ji tsoro wala ta al abun Allah khufan alaihim wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki na abinda suka mutu suka bari ba ya'ya duk kwantar da hankalinku dama ba abin kenan da mutum yake tunani ba bai sanya zai je haɗe da Allah ta'ala ba to mala'ikun Allah suna ce da shi ya kwantar da hankalin shi babu komai haka Allah yake da su su faɗa mashi to kada mutum ya ce shi ne waliyin ko jama'arsa ne waliyai din kun gane maganar sai Allah ta'ala i bayanin su yace allazina amanu su ne an sa wawun ko ba a sa ba ba a sa ba duk wanda ya san ƙa'ida ta alwasulu da alfasulu a fannin balaga a fannin ilmin ma'ani ya san idan ba a kawo wawun na fasulu ba to tana jumla saniya tafsiri ce ga jumla ula da Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la hudan lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi domin al muttaqin din nan kana da maka ce waye. sai Allah ya ce Allah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai kaga sai daga nan wawun ya fara kun bai cewa kada aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un sai wawun ya fara domin ana maka bayanin al mu'minuna ne kad aflaha al mu'minun kowa sai ce shi ne sai Allah ya bada bayanin su ba faɗi kungiya ta ba ba faɗi kungiyar ka ba sharuɗan sifofin aka kawo allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suke imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah kun gane wannan to waɗannan su ne waliyan Allah to shi zai ne ko muke kalubalanta duk wani wanda zai kafa aya da wani zai kafa hujja da wannan ayar sai ya tsaya a ayar farko ya ce ala inna awliya Allah la khufun alim wa la yahzanun sai mu ce karshe gaban mana in ba haka ba da shi da wanda yake fa wailul musallin ishiru mai bambanci su sai ka ce da shi ƙara shugaban mana ko ba haka yake ba wannan shi ne amma saboda ɓabagen son zuciya Allah ta'ala ka raba al'umma musulmi da son zuciya son zuciya sai ce inna auliya Allah ai kuna gaba da waliyai har ya zo ma an ce waliyai suna ganin su suke da waliyai waɗanda ba su ba kuma ba waliyai ba ne har ake wani zamani da an samu khatimul auliya'i to yanzu idan aka samu khatimul auliya'i ya nuna daga bayan shi kenan babu mummuni babu mai jin tsoron Allah duniya ta hallaka kenan ko ba shi bane khatimul auli an ce bace kamar kin waliyai babu duk wani wanda ba shi ba kuma ba wali bane kenan kun gane maganar abin yana da hatsarin gaske wanda ya faɗi wannan maganar fa yana nufin duk waɗanda suka zo bayan shi makafare ne idan ba su da imani ba su da takawa ko ba shi bane da daman shine ne sharaɗin wani takaɗa al wa takawa sai haɗa waɗannan guda biyu su ne sharaɗi sai zo ce babu ma'ana ya kore mutane imani kenan abubuwa suna da hatsarin gaske sosai da sosai mutum kullum ya sa ma'auni na dalili ne ma'auninsa kada ya bari son zuciya ta ne ta dabe bai zuciya in ba haka ba zai halaka ya halakar ranar alkiyama kuma dubin dubatan mutanen da ya halakar da su sai sun yi hisabi da shi a gaban Allah duk cewa nan ba hanzari ne a wurin su ba su ce zunubin yana kan shi shi abin da ke kan shi nauyin zunubin sa da nauyin zunubin halakar da su da yi su kuma nauyin su kuma nauyin zunubin bin shi da suke yana kan su. Imana eh ai wa qala allazina istakbaru lil ladzina istufu sai an ta wannan jayyar Allah ta'ala ce la takhtasimu ladai ba husuma a gabana ko ba shi ne ba aka ce wai kada a ji karatun su duk in kuna karatu mutum ya gudun shi iyala dan shi ma'ana daga nan gwakon gu wanda ya tsaya a old secretariat nan to wanda ya kai mobil ya fi shi lada shi kuma wanda ya kai mai tumbi ya fi na mobil lada shi kuma wanda ya kai sarkin fawa ya fi na mai tumbi lada eh a wai ina gaya maka ne kun bai ci maganar ko hakan nan kuma kai nan wanda ya kai garatu wanda ya tsaya garatu to ya fi wanda ya tsaya nan jefa lalada saboda gudun shi ya fi nisa kuma me yi amfani su tsaya su saurara mana an haka kuskure ba ya fi yi kuskure ba sai su yi kuskure a gyara shikenan amma malam sai su hana mutane kamar ka ce waɗanda suke cewa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa la la'allakum taghlibun mu koma kan hadisin mu ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina Allah yana da wali shedan ma yana da wali shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan domin Allah ta'ala yana cewa inna ma zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'ahu kun ga wannan mutumin nan da yace da ku innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wannan mutumin da ya faɗi wannan maganar yace ku koma gida innan nasa mutane sun taru to inna ma zalikum shaytanu shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu yake tsorata da waliyan shi to fala takhafuhum kar ku tsoron su saboda haka shaytan yana da waliyai Allah ta'ala yana da waliyai sai shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi ya aka fayyace bayanan su dan gada ya maka madin dimi madin dimi dole kuma kana da haƙi ka san waɗannan al'amura ka san bambanci da waliyin Allah da waliyin shaidan in ba ga warka je ka ɗauki waliyin Allah a matsayin waliyin shaidan ko ka ɗauki waliyin shaidan a matsayin waliyin Allah kaga mutum ya haɗa Ramadan da Sha'aban Allah ya ya yayi azumi goma sha biyar a cikin Sha'aban yayi goma sha biyar cikin Ramadana in haɗa nawa kenan talatin zai ce ya gama azumin shi a ya yi rabi Allah ya sauke Allah ya sauke haka laraba suke karin magana suke cewa la tasma sha'ban da ramadan ba za ana sifanta wannan da wannan bane Allah ya tsare mu da haka mutum kada iyayya kada gaba da masoyin Allah da waliyin Allah wallahi a cikin bayan Allah akwai wanda in ya rantsi la a Allah sai Allah ya barranta da shi akwai wanda yake a tsakiyar rani in yake wallahi sai Allah ya yi ruwa yau in ba ruwa ba me zai yi kafara wallahi za a yi ruwa yau Allah ba zai bashi kafara ba sai Allah ya saukar da ruwa din Allah a cikin bayan Allah akwai wannan kun gano wannan akwai waliyan Allah sosai da sosai kaji sun rufe kofar walitakar to shi ma wancan da ya shiga ya rufe kofar shi ma wani ya taɓa rufe ƙofar banka ɗaya ta iya buɗe ya shiga da ya shiga ne sai ya rufe Allah kuwa ranar da suka ce ba haka ba su zama fito musu da littafansu in kun lura ana cewa littafansu don duk abin da ka kawo littafan sunna ba za su yadda da shi ba to sai ka fito musu da littafansu wani fa ya rufe ƙofar shi ibnu arabi wanda malaman lokacin sun kafirtar da shi wanda yake shi ma Allah ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan yana cewa ma fi wujudi illallah ka gane wannan da kyau shi ma da ya shiga sai ya rufe kofar yace shine khatimul awliya'i wani ya zo ya banka da kofar ya shiga yana shiga sai ya rufe ta yace babu wani shi ma wannan da ya zo banka da ta ya huce ya shiga da ya shiga sai ya rufe yace babu shine na kashi Allah ya sauwaki kuma ba duk wani waliyai da kaji suna ta faɗa kaji sun faɗa Abubakar Siddiq kaji sun faɗa Umar kaji sun faɗa Usman kaji sun faɗa Aliyu kaji sun faɗi Sa'adun Sa'idun wa Sa'adun wa Banu Asim wa Talhatun wa Amir Zirin wa Zubair madan kaji sun faɗe su duk ba su faɗe su to so ya waliyan idan waɗannan ba su zama waliyai ba sai fa da ya ce gargara sun ɗauki waliyai sun ba su matsayi na manzanni yadda wasu suka ba su matsayi na Allah dan yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin tuwaqur rasul wa dunal wali maqamun nubuwa matsayi na annabta fi barzakh yana barzakhu ne kasa wanda ya mutu yana barzakhu wa min wara'ihim barzakhun barzakhun ila yawmi yub'athun to wanda ya mutu yana barzakhu kaga ya bar duniya bai kai lahira ba to haka matsayi na annabta yake shi fuwaiqur rasul ya ɗaira matsayi na manzanci wa dunar wali amma bai kai matsayi na walitaka ba ma'ana matsayin farko shine na ne na walitaka sai na ne sai na annabta sai na ne sai na manzanci shi yasa wannan ayyan dole ku ce o'o saboda daman jahilci ne yake haifar da wannan an ga lura kiristoci Allah ta'ala ya siffanta su da jahilci ne ghairul maghdubi alaihim sune yahudawa wala dalil su ne kirista su abdalin ne ba su san me ake nufi da magana ba amma su yahudawa Allah ta'ala ya ce wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum bayyinatin min al-amr amma waɗannan jahilai ne isa Allah ta'ala yake ce ya alal kitabi la taghlu fi dinikum ولا Allah على الله إلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا wa وضلوا an سواء السبيل su jahilci ne ma ɗanɗin ma ɗanɗin shi kawai har yanzu an ka tare babban kirista a gari ka tambaye shi me kuke nufi da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba zai iya ma bayanin shi ba shine rukunin taflis din amma ba zai iya maka bayani ba kar ka manta fa cewa ni gaba ɗaya na state ka tambaye shi ba zai iya ma bayanin ba ba shine mufti din jihar ba kenan to ba zai iya wannan ba zai maka bayanin shi ba shi ma haka aka lakana mishi ba abin da zai iya yi jahilci ma maɗin ma dindimu kenan to haka za ka ga waɗannan amma ba ka wani irin kira humanci ne mutum ya ce wa matsayi na walittaka shine farko sai matsayi na annabta sai matsayi na manzanci in yi an kai mishi bayani sai ya ce to ai ga kisa annabi halluru annabi khidir duk ba su yadda da annabi ba ne lalata ala ta'ala yake cewa fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu su suwa kenan annabi Musa da abokin tafiyar shi me sunan shi Yushau yana cikin hadisin Bukhari ina ka kada ce yana cikin hadisin Bukhari sai suka haɗe fawajada abdan min ibadina to wannan abdan min ibadina khidir annabi ne ko wali ne idan ka kallaci kisar abin da ya faru gaba ɗaya tiriyan tiriyan daga farkon ta har ƙarshen ta cewar annabi ne zai bayyana a ciki domin dai daga farko Allah ta'ala ya ce wa da abdan min ibadina ya lissafa shi da abd Allah ta'ala ya siffanta annabawa da abd ya ce wa annahu lamma qama abdullahi subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillah allazi anzala alkitaba ala abdihi tabaraka allazi nazzala alfurqana da yawa kenan ko abin da fawaje da abdan min ibadina atainahu abin nan fawaje da abdan min ibadina atainahu rahmatan lafazin rahma Allah ta'ala wannan rahma annabta ce ko rahama ce kun gane maganar Allah ta'ala ya ambaci annabta da rahama a cikin Qur'ani da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya suka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar ubangijinka bai ce annabta ba domin annabtar ita ce rahamar kun gane bai ce ahum yaqsimuna nubuwata ba sai kira ta da wani sunan na rahama yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik hakan nan gaba kaɗan cikin suratul dukhan farko farkonta hamim wal kitabil mubin inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursalin rahmatan aga ubangiji Allah ya kira annabta da ne da rahama manzanci da rahama saboda haka wannan in ka ce mun bashi rahama mun bashi annabta ayoyi ne suka taimaka maka a cikin qur'ani kun fahimci wannan da kyau sannan kuma abubuwan da suka faru na kashe wannan yaro ko kafin haka na huda jirgin ruwa da kashe yaro da tada wannan katanga mai annabi khidir ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da na yi ban aikata shi ba dan raɗin kaina sa na aka yi kun fahimci wannan kaga wannan garau ya nuna maka annabi khidir annabi ne so sannan kuma kar manta duk annabi waliyi ne amma ba duk waliyi ne annabi ba kun fahimci wannan ko duk manzo waliyi ne amma ba dukkan waliyi ba ne manzo ma'ana yanzu ka ga manzo manzo ne manzo annabi ne manzo waliyi ne to ya za a yi su ce waliyi ya fi manzo ma'ana mun yi musu tasliman jadaliyan ko da ka ce ka sallama mashi eh annabi ji din wali ne ka gane ko to shi wali ne shi kuma annabi musa annabi ne manzo ne wali ne a cikin ne foni eh to amma sai suka jirkita al'amarin suka ce annabi ya fi wali saboda wai annabi musa ya bi annabi khidir mun gane wannan da ke ko tsoraka al'amurra karatu shi ke haifar da abin nan in ba haka ba littafan nan nasu wasu abubuwan ba nasu su ma sun faɗa su ma sun faɗa sun ce akwai abin da ba zai faɗi ba in suka faɗa za su suke ce da ɗaliban su in suka faɗa musu ɗaliban nasu za su kafartar da su ba ga ga waka fallahu na likital kun ci wannan da kyau haka ba suka faɗa suka ce khufna baharan waqafat al-anbiya'u bi sahilihi suka ce mun kutsa wani tafkeken kogi wanda annabawa da suka zo a gabar kogin suka tsaya ba su shiga ba hmm? malamai irin waɗannan ba yana nan birtik a cikin littafansu sai ranar da suka ce ba haka ba sai mu ɗauko littafin su karanta in kuma sun ce ba mu iya fasara ba dama littafin na malamin malamai ne to shi malamin malaman ya zo ya sa littafin yi mishi fassara irin ta malamin malamai sai a dinga sai kowa yana ji da fasara irin tashi ba shi kenan ba in ko ba haka ba to ya sani amana ce akan shi kuma mutanen da suka batar ranar alkiyama sai sun yi bayani nan nafsihi min qabli an tanzala tawra qul fatu kaw a tawra ba a kawai a bayani Allah ya zaka da alheri wallahi al'amuran wannan hadisi yana daga cikin hadisan da nan suka sun yada zango sosai da sosai a kan shi wannan hadisin ba sun yada zango sosai da sosai a kan shi ma'ana kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil kun fahimci wannan da ke ko kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil in ba haka ba na ji yana fassara abin nan fadan Allah ta'ala alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaikum ni'amahu Allah ta'ala ya sanya muku dimbin ni'imomin shi zahiratan na bayyane ni'imomi na bayyane wa batina da ni'imomi na boye saboda tsabagen rashin kunya sai ya ce wai wannan ya nuna ilimi ya kasu kashi biyu akwai na zahiri akwai na baɗini malam ta ina in dai banda waɗanda ke gaban shi daman jahire ne a ƙur'ani kun fahimci wannan da ke ko malamai in dai ba haka ba to mun za ka iya cewa in je qur'ani ne ai a janyo shi mana to amma kar ga mata ta qur'anin ma ramu kura ne daga ke sai ƴaƴanki ka taba jin wani dalibin shi ya haddace ka taba jin wani dalibin shi yana tafsiri ka taba jin wani dalibin shi yana karanta at-tajir jami'ul usul daga shi sai yayan shi wannan kuma haramun ne mutanen da suka ɗauki 'ya'yansu suka baka domin ka karantar da su sun yarda da kai ne haka ne ko ba haka ba duk mutumin da ya ɗauki ɗan shi ya baka ya ce ka karantar da shi wallahi ya yarda da kai ne saboda amana ce ka karantar da su fahimta Allah ta'ala yake fahimtar da wanda ya ga dama amma ƴaƴan shi su ya raba a garin Kaduna gaba ɗaya suke tafsiri komai ƴaƴan shi ne ba ka taɓa ganin ɗaliban shi wannan cin amana ce haka waɗannan za su zama gida na waliyai waɗannan kuma su zama gida na muridai kullum ɗaliban nan su maridan wancan gida ne wanda yake kuma wannan ba haka bane da Annabi Sallam ya tafi waye zama khalifa sai na Abubakar dan ka sani musulunci addini ne mai yanci an gano wannan da kyau ko yan uwa dole mutum ya sa ma'auni tabarau na hangen nesa domin dinga kallon yadda al'amura suke tafiya man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yi gaba da waliyi na na shelanta mishi da yaƙi wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilay bawa na bai taba kusanci zuwa gare ni ba bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilay wanda na fi so nan Allah yana da sifa ta mai kenan ta al-muhabba sifa ta so min ada'i mastaratuhu alai akan ya bayar da abin da na wajabta mashi duk wani abu da za ka yi domin neman yarda Allah domin neman kusanci ga Allah babu wani abu da ya kai ka yi farali kun gano wannan babu abin da ya kai farilla babu shi mun gano wannan da kyau saboda haka duk wani abin da ya biyo bayan farilla shine nafila ba a tsinduma zuwa ga nafila ba a sauke ne ba farilla ba wani ita ce ka'ida kun fahimci wannan da kyau akan wannan da yawa malamai suke cewa idan mutum ya sha azumin ramadana me zai fara yi sitti ko kuma ƙaba'u ma fatahu min ramadana kun yi shiri kun san abin da ke kokwalan mutanen mu shine falala falala yawwa duk wanda ya abu kaza yana da ladan annabawa duk wanda ya kaza yana da ladan waliyai duk wanda ya kaza yana da ladan kaza shikenan sai mutum ya bar wajibi ya je ya kama nafila sallar tarawih ba kana gani ba wajibi bace za a je daga nan unguwar sai wani ya tafi wata unguwar ba wai don bai yadda da limaman da ke nan unguwar ba a'a domin can akwai express shaf shaf za a gama tarawihi to idan aka gama kuma sai limamin ya juye ya ce to labulfulan daren yau to kuma wannan da kai a gaban kuma mai kai sai kuma ya ce to labulfulan daren yau su ne za a karanta raka a goma sha biyu kowace raka'a za a karanta abu kaza za a karanta abu kaza ka je yana karanta wasu abubuwa ma anzalallahu bihi min sultan to mutane sun fi son wannan sai ya tashi tsakiyar dare ita yin waɗannan al'amura bayan nafila isha da aka yi a guje yi ta Allah ta'ala ya sauwake na'am in ba kuma daba wata hadisin ba cewa man sama ramadana wanda ya azumin ramadana shi yanzu 23 ne saura nawa saura bakwai in ramadanan ya cika talatin in kuma bai cika ba sauran nawa sauran shida to yanzu shi yana cikin wanda yake sama ramadana a wannan sama ba abu kenan kun gani in kana so ka zama walifa sai an zubar da sai an yarfa gumi kana idar da ramadana dama ran sallah ba a azumi azumin sallah ba sunan shi azumi ba washe garin sallah sai ka abin da ya kubuce maka na ramadana sannan sai ka biyo shi da su shawar ɗinka ko da azumi goma sha biyar ka sha a ramadana kana da damar abin a shawwal kana da maka biya sha biyar ɗinka kuma ka yi su shawar ko babu ko da ashirin ka sha ko baka da wannan damar kana da su amma sai ga mutum ya sha azumi ɗaya wai yana neman fatawa wai me zai fara yi wancan zai fara yi ko kuma su shawar zai fara yi ba ku ke fasu fatawa ba min ada'i maftaratuhu alai ya bayar da abin da aka wajabta mishi shine ada amma sai ga mutum sallar juma'a fa baya yi a garin nan akwai wanda yake baya zuwa sallar juma'a kun gano wannan kuma wali ne ba gungo ko yake ba ba gungo ko yake ba eh kun gane maganar sallatul jama'a din nan malam sai sai ai wahala ga wanda yi sallar shi lafazin ana wahala a ga wanda yi sallar shi din nan kusan jumla ce mudraja amma kai tsaye an ce ba a ganin sallar shi to ina yake zuwa to maka karfe ne suke sallah karfe karfe goma a nan Najeriya shine karfe goma sha biyu a Saudiya karfe goma da rabi a nan shine sha biyu da rabi a saudiya kun gane ko sha biyu da rabi da minti uku da minti biyar liman ya zo an fara sallah duk ku tambayi alhazai duk in sun je karfe ɗaya sun idar da sallah sallah ba sai sun dawo ne a dinga cewa wani abin kuma ba kun gane wannan da kyau ko to mutumin nan fa sha ɗaya rana kuna tare da shi sha ɗaya rana su sun yi sallama har sha biyu na rana kuna nan tare da shi sai za ku tafi masallaci ce ya tafi kuma saboda Allah ya shekaru shekara da shekaru babu wani wanda ya taba haduwa da shi a can malam da aikin hajji alhazan mu sun tafi alhazai daga Najeriya mutum dubu nawa ne suke zuwa lokacin umara alhazai suna zuwa a can akwai yan uwa da suke karatu akwai yan kama wuri zauna akwai kowa amma babu wanda ya taba haduwa da shi Eh? kun gane maganar ko abubuwan dole ne ke tambaya sosai da sosai dole ne ke tambaya kana da haƙƙi ke tambaya min a maf wallahi wani fa ya ma bayar da abin da ya zama wajibi akan shi rikici ne bai ma gama da wajibin ba ka gane wannan nan fa wani ana tafsiri tafsirin yamma fa ake yi tafsiri da yamma kasan galibi wasu wuraren akwai inda ake tafsiri bayan la'asar akwai inda ake bayan magariba da sauransu kawai sai a gan shi da gurasa a hannu yana ci kun gane a gan shi da gurasa yana ci sai aka katse kai tsaye fa ake yada ake yada tafsiri a kafar yada labaru sai aka katse aka ce za a ga malam yana cin gurasa da da wannan lokaci kada mutane su da su abin nan su ga abin bakon abu shi sai riga sun sha ruwa a saudiya ne kun gane an riga an sha ruwa ya fito daga masallaci sai ya ga gurasa a hannu wani sai ya karbe eh kun gane magana eh <laughs> <clears throat> malam malam a saki a sakawa ɗalibai mara su yi karatu shi yasa al-imamun nawawi ba karamar hadisi ya tara cikin arba'un hadisi ba wannan hadisi yana cikin hadisan da ke ciki shi ne hadisi na nawa talatin da takwas ne muka ce ba ya zuba karatu da yawa a ciki yasa ya sanya littafin suna abin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaidil ahkam shine sunan arba'un nawawi a matsayin ka na ɗalibin ilimi dole ka rike sunan littafin yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da filfili bayan me kenan bayan farillai hatta uhibbahu har in so shi ma'ana yanzu ziyada kenan kaga shi yasa gwargwadon ƙari akan nashin fili gwargwadon neman kusanci hatta wurin ba da farallai din gwargwadon natsuwa gwargwadon neman kusanci kun gane wani shi yasa kake ganin wani takkata wani ta fito wani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin surar al-fatir yake cewa kuma awrasana al-kitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah yace jannatu adn yadkhuluna duk yan aljanna ne har zalimu li nafsihi din duk aljanna ne dan Allah ta'ala ce wallazina kafaru lahum naru jahannama kashi na hudu kenan wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu alaihim min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da nafilfili hatta uhibba har an soshi fa idza ahbabtuhu idan na soshi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jin sa wanda yake ji da shi ba abin da zai ji sai abin da yake daidai garau saboda ya samu kusanci da Allah madaukakin sarki duk wanda ya tattara al'amuransu da Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya kara mishi kiyayewa na musamman wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idan shi wanda yake gani akwai fa wani da aka hasko aka nuna shi daga cikin falalar walittakai shi da ake faɗa jaka yake barbara da rana wai shi mawali ne sai a ce ai ku idan ku ne yake gani subhanallahi al'azim ka samu tabaqatu sufiya na arawi wasu arani sha'arawi sabaqatu sufiya ba amma wannan kyale shi gefe guda ba har ka ne a gaban shi ba kyar wannan littafin je ke karatu tsaftataccen karatu kawai ba sai ka karanta kowane littafi na bid'a ba in ka karanta asalin littafai na sunna babu wani makami na bid'a da za a harbo maka face kana da dubban dubatan shi da zai kaɓa da shi kun gano wannan ka samu usuli fajarul usula li ta'sula فهرس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق ويده التي يبطش بها ده هنش وين ده يكي دم قاد إتا ورجله التي يمشي بها ده قفشي وات يكي تفيا ده إتا أديدي نزان كران تامنا فسر وانا حديثي أتكين لتاف جامع العلوم والحكم na ibn rajab alhambali a daidai wannan hadisi domin malam imamu nawawi ya kawo shi ne hadisi na talatin da takwas don ya zane mana muna da magabaci akan kowace fasara da zane bayan ya kawo hadisin ya ce famata ya kawo maganar abin nan ibn ishaq a cikin sirasa yake cewa famatamtala tala'a فمتمتلأ القلب بعظمة ta'ala. a duk lokacin da zuciya ta cika da ganin girman Allah mahazalika min alqalbi kulli shay'in masuwahu wannan girman Allah da zuciya ta cika da shi zai share komai a zuciyarka babu wani abu da zai rugu don shi zai zauna a ciki kun gane wannan walam ya baka lil abdi shay'un min nafsihi zai zama na bawa babu wani abu da ya rage masa a karan kansa wa hawahu da zuciyarsa wala iradatan ba shi da wani iko illa lima yuridu minhu maulahu sai abin da maulahu yake so daga gare shi waye maulaka Allah zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna la maula lahum ka gane wanda ke ko ko kana da wani maula ba Allah ta'ala ba yawwa baka da wani maula fa hina izin yake cewa a wannan lokaci la tukul abdu bawa ba zai hurci ba illa bi zikiri sai da zikirin Allah sai da abin da Allah ya kaddare ya faɗa babu a shar'a bakin nashi kun gana magana babu mummunan magana babu yi wa annabi ƙarya a cikin maganganun nashi ya za a yi mutumin da yake ma annabi ƙarya mutumin da ke ma Allah ƙarya a ce Allah ya bashi wannan kariyar hmm? wala yataharraku illa bi amri ba wani motsi da zai yi sai da umarnin Allah ta'ala fa in nafaqa nafaqa billah idan ya hurci zai hurci da abin da Allah ta'ala iya da shi wa in sani sami'a sami'a bihi haka in ya ji zai ji da abin da Allah ta'ala ya nufata ya ji na alkhairi wa in nazara nazara bi haka ne in ya kalla zai kallaci abin da Allah ta'ala ya kaddare ya kalla na alkhairi wa in batasha batasha bi haka ne idan ya danka zai danka da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya danka na alheri fa hadha huwa muradu da qawli wannan shine abin da ake nufi da faɗin sa da yace kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa man ashara ila ghairi hadha duk wanda inuni ga wani abin da ba wannan ba fa inna ma shiru ila al ilhad to wane yana kama hanyar ilhadi shine al mailu an da Allah ta'ala ce wa zarul ladzina yulhiduna fi ayayi fi asma'i haka ya faɗa cikin watan sura yake cewa abin nan innal ladzina yulhiduna fi ayatina la fauna alaina wal da ɗayantaka an an ce abin nan yake cewa ilal ilhadi min al hulul shi hulul yana ga cikin manya-manyan shika-shikan addinin kiristanci kun gane wannan ko shine yesu ya shiga jikinka wai za a faɗa maka ba za ka gane ba sai almasihu ya shiga jikinka haka ne ko baka suke cewa ba to wannan shine alhulul cewar Allah ya shige su subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira cewar Allah ya shige su sai ka in ka tambaye shi waye kai ce Allah ne me a hannunka Allah ne matsayi ne da mutum yake kaiwa aga mutum ya zama shedan kenan wal ittihad da kuma ittihad cewar gaba ɗaya halittu gaba ɗayan su Allah ne shine ma fil wujud illallah wannan su ibnu arabi wanda yake tuni an arnatar da shi wannan an maguzantar da shi akwai batutuwan shi masu tarin yawa su karatuttukan shi masu tarin yawa ba a faɗan su a darusa ga magarin darusa haka baitoci ne da isu masu tarin yawa wata wa za a fito da su ga zakakuran ɗalibai su mai haddata kara ɗaya hajja karɓe za a yi mishi hajja ce za a ba da ita minci goma za mu bayar mu ce kowa ya haddace ita tun ba su da yawa ba su kai arba'in ba imana eh za ka ji irin arnanci da yake faɗa wallahu wa rasuluhu bari minhu Allah da manzani sun barranta daga waɗannan maganganu da ake faɗa wannan su ne magana da ibn rajab alhambali ya faɗa kowa yana da littafin jami'ar ulum al-hikam saboda ka sai koma ya je ya duba shi sosai da sosai a ciki wa in sa'alani idan ya roƙe ni la wallahi zan bashi wal in ista'aza bi idan ya nemi tsare na in kare shi la wallahi zan kare shi yake cewa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai komo ga wani abin da yake ni zan aikata shi ba in jiwa in ji ubangiji Allah maɗaukin sarki taraddudi an qabdi nafsi abdi kai komo akan dan kare na bawa na mummuni yakrahul mauta bawa na mummuni yana kyamar mutuwa baya son mutuwa ko akwai wanda zai ji ya shirya ma mutuwa ko yanzu ta zo hmm? ka ce a ah, gaba gaba wa akrahu masa'atahu ni kuma ina jin tsoron takura mashi ina jin tsoron munana mashi Ka gana akwai siffa ta Allah ta'ala ita ce al-ikra al-kar Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani a ina walakin kare Allahun bi asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma al-qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan yake cewa taraddudi nam labazin taraddudi a nan shin sifa ce mun hmm? gane magana ko ba sifa ba ce yake kenan na biyu shi karɓar mummuni da Allah ta'ala ya faɗi wannan don kun ga ya lafazi da mummuni kun san akwai abin da yake abin nan salih da kuma aslah akwai asalihu akwai al'asalahu asalihu abu mai kyau al'asalahu ba mafi kyau kun fahimci wannan da kyau ko to shi ubangiji Allah madaukakin sarki yana ɗayan biyun waɗanne kowanne asalihu ɗaya kowannen su mai kyau ne yabi mummuni ya ci gaba da rayuwa yana gifari yana salatin annabi yana hailala yana karanta qur'ani wannan abu mai kyau ne kun fahimci wannan a ɗauki ran shi kuma ya je ya shiga aljanna ya fara ganin taswiru na aljanna shi ma kuma fa <laughs> kun gane wanda ke ku wannan ɗaya kenan daga cikin tausihin da abin nan yayi Muhammad abin nan bin Salih Ali Sheikh minista harkokin ilimi na minista harkokin addinin musulunci na ƙasar Saudi Arabia lokacin da yake sharhin wannan abin nan ɗin ministan harkokin addinin musulunci lokacin da yake sharhin wannan hadisi din al bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi wannan hadisi imam al-bukhari kadai ya ruwaito cikin ashabu kutubu sitta ina ganin zamu tsaya nan lokaci ya jaya amma akwai sauran sauran batu la'alla gobe la'alla kuma wani jikon subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka